baki mai yanka wuya. A ƙarshe dai jigo a jam'iyyar APC kuma tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babashir Lawal ya ce sun yanke shawarar janye goyon bayan su ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Babban zaɓen ƙungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya ya bar baya da ƙura. Jama'a Assalamu alaikum. Bari mu soma da zaben babbar kungiyar Fulani ta Miyati Allah ta Najeriya da aka gudanar a ƙarshen mako, inda aka bayyana tsohon babban sakataren kungiyar Baba Usman Ingalzarma a zaman wanda ya lashe zaben shugabancin kungiyar na ƙasa. Na ji daɗi a gaskiya kuma shi kasan mulki Allah ke bada shi ga wanda ya so. Ah, na yi wa Allah godiya matuƙa da ya bani nasarar lashe wannan zaɓe. na farko kuma na biyu na yi wa shi mai alfarma cikin musulmi godiya da ya fito da tsari wanda ya sa aka tantance 'yan takara kuma aka yi zaɓe na tsakani da allah a fili wanda wanda ya ci ya san ya ci wanda ya faɗi kuma ya san ya faɗi don kowane ɗan takara da ya tsaya takara a wannan zaɓen ƙuri'a sai ya ɗauka hannunsa ake bashi ya rike kuma lokacin da aka zo kirge a hannunsa ake karɓa a kirga ya san yawan kuri'a da ya samu don haka kaga abu ne wanda aka yi shi a fili a free and fair kamar yadda bature yake faɗa. to amma kuma ɗaya daga cikin 'yan takarar mukamin na shugabancin kungiyar sa'idu mai kano ya ce da sake shi mai alfarma sarkin musulmi ya naɗa kwamiti wato screening committee aka tantance mu aka tura mu ndla kowa ya je aka gwada lafiyansa aka tura mu wajen dss aka tura mu wajen 'yan sanda aka tura mu wajen hukumomin nan gaba ɗaya aka tura sunan kowa don an kira mu mu 'yan takarar president mu guda shida ne amma guda ɗaya bai zo ba ni ne na ɗaya wanda aka fara ma albishir an gwada ni ina da lafiya an tura sunana a security ba ni da wani matsala ko guda ɗaya an sake kiran guda ɗaya aka gaya mashi abin da aka gaya mun aka sake kiran wani aka gaya mashi abin da aka gaya man to akwai guda biyu daga cikinsu akwai wanda ake ce shi ya shi zaɓe ne wanda aka fara kira aka ce mashi ya jira akwai magana a kan shi ma'ana shi baba usman ingalzar make shi baba usman yana cikin wanda aka ce ya jira akwai magana a kan shi duk wanda aka ga bai qualify ba sai a sai ya jira suka zo suka kira mu wanda muka qualifying da su wanda ba su qualifying ba sai to ku nan da kuka qualifying Allah ya taimaka muku a zaɓe nan da ba su qualify ba saboda wasu laifuffuka da wasu abubuwan da ba su dace ba su ba a cikin zaɓe muka wase da daddare karfe goma sai ga waya wai ana bukatan mu karfe goma sha ɗaya daidai a babban masallaci da na je kuma sai na ga da wanda da aka kore su jiya da mu din duk muna zaune sai suka sake gaya mana abun da za a yi mu muka dakatar da wasu saboda laifuffukan da muka gani amma yanzu mun mayar da su saboda wasu dalilai duk aikin da aka yi da wahalan da aka bamu duk ya kare a iska su suka kafa delegate ba mu muka kafa delegate ba su suka rufe delegate a ɗaki suka ce mu muka kafa ku saboda haka idan ba ku zaɓe mu ba ku da mai Allah abada <clears throat> wasu delegate ɗin ma an sanja su saboda haka wannan zaɓe wato ba sahihin zaɓe ba ne eh, idan an ci gaba da wannan lamari akwai wani abu da kake shirin yi ne to abin da nake yi kawai idan an rantsar da su da kwamiti ɗin da sarakunan da su zan maka su a kotu To sai dai kuma sabon zababben shugaba Baba Usman ya mai da martani kan wannan korafi. To alhamdulillah malam Murtala san yana bisa ga tambayan ka na biyu shine shi zaɓe dai wanda ba a tantance shi ba bai samun dama ya tsaya zaɓe balle ma ce har ya ci zaɓe. Don haka ni kaga da ga na ci zaɓe da dukkan dan takara da kaga ya tsaya a wannan zaɓe da wanda ya ci da wanda ya faɗi dukkan wanda aka tantance ne aka yadda ya tsaya zaɓe Shi ne ya tsaya zaɓe in ma ya ce a tantance yake in ma ya faɗi a tantance yake in ka ce baka tantance mutum tsayawa takara ba wata kira rubuce ake bashi a takarda cewa bai cancanci ya tsaya zaɓe ba to ni babu wani wanda ya ban takarda a rubuce cewa ban cancanci tsaya ba kamar yadda aka tantance kowane dan takara ne ma haka aka tantance ni na tsaya takara kuma Allah ya ban nasara daman bayan zaɓe akan samu ƙorafi-ƙorafi da yawa kasan in mutum ya faɗi zaɓe in bai hankali nesa ba sai zuciya ta sa shi kuma ya rinka yin abubuwa da dama to amma wannan zaɓe ne wanda aka yi shi tsakani da Allah kuma aka yi shi a fili kowane ɗan takara da ya tsaya zaɓen nan in an ɗauko ƙuri'a sai daga cin akwai ta in tasa ce mika mar ita ake tunda foto ne akan ƙuri'a ni Allah ya sa na samu ƙuri'a ɗari da goma sha hudu wanda yake bi na a ya samu ƙuri'a talatin da ɗaya wanda yake biyan mu na uku ya samu ƙuri'a ashirin wanda yake biyan mu na hudu ya samu ƙuri'a hudu wanda yake biyan mu na biyar ya samu ƙuri'a uku dukkan 'yan takara sun sa hannu da sun yarda da wannan zaɓe face mutum ɗaya don haka in kace aka ce korafi in kaga watakila korafi daga gurin wannan mutum ɗaya yake kamar ko shi in ya kai hankalinsa nesa abin ba na korafi ba ne zaɓe dai an riga an yi ya kuma ƙare don haka a tafo a yi wa fulanin tarayyar najeriya ake cikin haɗin kai da kwanciyar hankali idan za a iya tunawa dai tsohon sakataren gwamnatin tarayya babashir david lawal na ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin bola ahmed tinubu ya sami daga tutar jam'iyyar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai bayan kammala zaben fidda gwanin ne aka sami takun saƙa tsakanin tinubu da babashir lawal da jama'arsa sakamakon zaben tsohon gwamnan jihar borno kashim shetima da tinubu ya yi a matsayin mataimakinsa lamarin da ya ba da 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa duka musulmai abinda ake yi wa lakabi da muslim muslim ticket tun a wannan lokacin babashir lawal ya fito karara ya kalubalanci wannan matakin inda a yanzu kuma ya bayyana cewa shi da mutanensa sun yi hannun riga da ɗan takarar na shugaban ƙasa na jam'iyyarsu. ya ni dai kan bana bola tinubu yanzu ni bana muslim muslim ticket shi bolan ne bai saurare mu ba ya zaɓe inda yake so ya je mu kuma mun gaya mai can dama ba za mu yi shi ba in yi muslim muslim ticket wannan magana na da bola tinubu ya daɗe muna kai bola abokina ne ya fi shekara wajen hamsin kullum dai muna tafiya mun zo fada a gidansa akwai dai wasu mutane ha to ya za ka ci zaɓe baka ɗauki musulmi ɗan northwest a tiket naka ba kullum ana wannan magana nisan shuru don me kar su ga kamar in na ce babu ba zai yi ba kar ga kamar ni ina nema vice president ne shi bola kuma ya san ni ba na neman vice president ya san secretary to government ɗin kusan dole aka ne na ce mishi ba na zama neman president da in muna magana zai gaya mai ce to bidi ai magana vice president is not important akwai wasu positions wanda in an ba krista ya fi ma vice president na ce of course na sani aina sgf da na je london yanzu na mishi explanation da ya kashe wurin ya koma nigeria ran sati sai announce ya ɗauki kashin shetima running mate ɗin shi daga dauren da aka yi mun waya daga ce abokin ka ya zo ya announce mana kashin shetima ya ɗauka ah, wanda ya bar ni a london thursday da dare da yana da niyyar daukan shi ce ai da ran da nake mishi explanation zai ce kai bi da kai hakuri na ɗauki kashin shi tema amma wa'annan wa'annan wa'annan positions zan ba mutane da haka ni yanzu ko musu muka yi ko faɗa muka yi in na dawo zan kira mutane na in ce to jama'a abin ta faru abin da muke gudu ta faru ya ɗauki musulmi running mate amma wa'annan ministries zai ba mu mu kristan arewa bai hakuri after all kusana sdf vice president ba wani abu na spare tire na kawai amma wa'annan inda aiki ne ma 'ya'yanmu za mu samu masu neman kwangila za su samu bai hakuri maybe za a be very angry amma dai amma bai wannan ba ya share ne a a london ya dawo ya announce abin shi to operation na krista arewa ya yi mana yawa har ya zama yanzu in za ka tashi kuma ka ce za ka yi muslim muslim ticket ka buga mana kusa kai kenan banda wanda aka buga mana a kafa a jihar Niger da ke arewacin Najeriya kuma hukumar zaben jihar ta yi amai ta lashe a wajen bayyana sakamakon zaben wata karamar hukuma daga cikin zaben kananan hukumomin jihar da aka gudanar a makon jiya. To sai dai saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku bayani kan wannan da ma wasu al'amura na daban. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya da Mustapha Nasiru Batsari. Sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.